Wasika ta Bulus zuwa ga Afisawa Afisawa Sura ɗaya Daga Bulus, manzon almasihu Yesu bisa ga nufin Allah, zuwa ga tsarkaka waɗanda suke a Afisa, waɗanda suke da aminci cikin bin almasihu Yesu. Alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu, almasihu su kasance tare da ku. Albarka ta tabbata ga Allah. Uban Ubangijinmu Yesu almasihu shi ne Allah wanda ta wurin almasihu ya albarkace mu da kowace albarka ta ruhaniya cikin mulkinsa a sammai. Ya zabe mu ta wurin mu ɗaya da almasihu tun ba a halici duniya ba, domin mu zama masu tsarki marasa laifi a gabansa saboda kaunarsa. Allah ya riga ya ƙaddara mu mu zama ‘ya'yansa ta wurin Yesu almasihu. bisa ga nufinsa na alheri, ya yi haka domin mu yabi darajar alherinsa da ya ba mu kyauta a yalwace ta wurin ɗansa da yake kauna. Cikin almasihu ne muka sami fansa ta wurin jininsa, wato yafewar zunubanmu, bisa ga alherinsa a yalwace, wanda ya ba mu a yalwace da hikima marar iyaka da kuma basira. Allah ya sa muka san asirin nufinsa bisa ga abin da ya nufa. wanda ya kuma shirya ya cika ta wurin almasihu nufinsa kenan idan lokaci ya cika ya harhada dukan abubuwa a karkashin ikon almasihu wato dukan abubuwa da suke a sama da abubuwan da suke a ƙasa gaba ɗaya a cikin almasihu ne aka maishe mu abin gado na Allah an kuwa kadara mu ga haka bisa ga shirinsa shi wanda yake aikata kome bisa ga nufinsa. ya zabe mu da nufi cewa mu da muka fara sa zuciya ga almasihu mu yi zaman yabon daukakarsa ta wurin almasihu kuma kuka ji maganar gaskiya wato labari mai dadi na ceto a sa'ada kuka ba da gaskiya ga almasihu Allah ya ba ku ruhu mai tsarki kamar yadda aka yi muku alkawari zai yi ya zama kamar hatimin shaida cewa ku nasa ne ruhu mai tsarki shine tabbaci cewa Allah zai ba mu gadon da ya yi alkawari, wanda zai zama namu lokacin da Allah zai ceci waɗanda suke nasa, wannan kuma domin yabon daukakarsa ne. Saboda haka, da yake na ji labari yadda kuka ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu, da kuma yadda kuke kaunar dukan tsarkaka, ban fasa godewa Allah saboda ku ba, duk sa'ada nake yin addu'a domin ku, nakan yi haka. da nufi cewa Allah na Ubangijinmu Yesu almasihu, Uba madaukaki, ya dinga ba ku ruhunsa mai ba da hikima da bayani domin ku karu cikin sanin Allah. Ina addu'a kuma Allah ya sa haskensa a zuciyarku domin ku san ko menene sa zuciyar nan da ya kira ku a kanta, ku kuma san ko menene yalwar darajar albarka gado nan wanda yake domin tarkaka. Ina addu'a har yanzu. ku san ko menene girman ikonsa wanda ya wuce gaban misali wanda yake aiki a cikinmu mu da muka ba da gaskiya ikon nan da yake aiki a cikinmu daya ne da ikon nan wanda ya yi aiki cikin almasihu sa'an da ya tashe shi daga matattu ya kuma ba shi wurin zama mai daraja a hannun damansa a sama a can almasihu yake mulki akan dukan masu sarauta da iko da ƙarfi da mulki yana da suna wanda ya fi kowane suna da za a bayar, ba a duniya nan kadai ba, har ma a zamani mai zuwa. Allah kuma ya sa komai a karkashin kafafun almasihu, ya kuma sa shi ya zama kai mai mulki abu duka domin amfanin jama'ar masu bi, wadda take jikin almasihu, a cikin jama'ar masu binsa kuma almasihu cikakke ne, kamar yadda shi kansa ya ci cika dukan komai.